jita-jita ta ke yawo a katsina ko daɗi da suke magana cewa shi mawai ya tsaye da majigira matsayin ɗan takarar gwamna wanda wannan rubutu ne tsakanin su ko kuma na rikodin tsakanin su wanda ba mu sani ba wanda muke ta samun jita-jita daga mutane tambayoyi akan ba mu san cewa ina aka samu na matsayi ba shin wannan zancen gaskiya ne ko kwa jita-jita ce ta ɗan jihar katsina suke yadawa to wani tambayar ka ta da muhimmanci abinda ke tambaya in wani bai ji ba cewa yake yi akwai jita-jita ta yawo a wannan karamar hukumar cewa a ibrahim shehu shema tsohon gwamna ya tsaye da salisu yusuf jigiri ko eh. a matsayin dan takarar gwamna na jihar katsina shin na san da wannan masaniyai to tsakanin da allah ba sani ba saboda bai fito yadda aka ce gashi yadda yake ba amma ina da ra'ayi ra'ayi na shine ni na san a 2006 ina kwamishina yadda muka yi muka tsaida wanda zai takara gwamna kuma na san ni ne bbc hausa service suka yi tambaya a lokacin na yi responding da wannan zaɓin da mai girma umar musa raduwa ya yi a wancan lokacin to waccan ansa da na bada ita zan bada yanzu shine ibrahim shaushe ma ɗan siyasa ne yana siyasa kuma yana da mutane masu bin shi a siyasa yana da ra'ayi so in ya ce ra'ayi na da ni da mutane na masu bina a siyasa na tsaye da wani a daidai ni ban ga wani laifi ba da mutane na sha jin wannan magana mutane zai yawa sun san jiya ofishi da cika yayi ana tambaya ta amma the truth is daidai ne saboda siyasa yake kuma ko siyasa maganar ra'ayi ce to in ya ce da shi da mutane na mun haɗu mun yadda da mutane na mun yanke hukunci wani muke so mu tsaye da kada wani ya tunanin in ba yana tunanin shi ma tare ke da ibrahim babba a tsaye da shi ba yana jan haushi to wannan shine zai yi wata magana amma iyakar gaskiya they have the right to do it kuma he has the right da shi da mutanen shi sai dasce sun tsaye da wani in kuma alai salisu ma suka tsaye da to wallahi alhamdu sun da dun mai ai ba cewa suka kada wani ya tsaya ba kuma eh, yawwa to dun mai su kuma tsaya sai ya je su kar tsaya eh ni iya kar abin gar da zan